1428 wanda kuma shi ya daidai da 25 ko ga watan tara miladiya ta 2007 a tafsirin surat yunus inda za mu koma kan aya ta 28 wacce muka fara tafsirin ta ajiya lokaci ya kure mana ba mu kammala ba bismillah ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيه إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yau mana shuruhum jami'an ranar da za mu tara su gaba ɗaya sun mana ƙolu lillazina ashraku sannan mu ce ma waɗanda suka yi shirka da Allah suka bauta ma wani tare da Allah makanakum antum wa shuraka'ukum ku tsaya a nan gurin da kuke ku da waɗanda kuke tarayyar da su fa zayyalna bainahum sai muka raba tsakankanin su wa qala shuraka'uhum waɗanda suke abokan tarayyar su sai su ce ma kuntum iyana ta'budun mu fa ba mu kuka bautawa ba ba mu kuke bautawa ba fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum Allah ya isa mai shaida tsakaninmu da ku in kunna an ibadatikum laqafilin mu ba musamma bautar da kuka yi ba hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat Allah ya ce a wannan guri ne kowace rai za ta ga abin da ta aikata wa ruddu ila Allah maulahumul haq kuma a mayar da su zuwa ga Allah wanda shine majibincin su na gaskiya wa dhalla anhum ma kanu yaftarun abinda suke kirkira na ƙarya a nan duniya a can sai ya bace musu su neme shi su rasa Allah maɗaukakin sarki ya faɗi waɗanda suka tsororiti ayyuka munana a nan duniya ya faɗi irin sakamakon da zai musu wanda zai tike zuwa ga fadawa cikin wutar jahannama da zama cikin ta har abada sai Allah kuma ya ci gaba da bayanin wani abu da zai faru a filin mahshar kafin a kai jan su zuwa ga wuta abinda zai faru gare su na kunyatawa Allah ya kunyata su a bainar jama'a tsakankanin al'umma Allah ce wa yau mana shuruhum jami'an ranar da za mu tara su gaba ɗaya za a tara ɗan adam da aljan kowa da kowa mai biyayya da fajiri duk gaba ɗaya za a haɗu a fili a filin mahashar gaba ga ubangiji wa hasharnahum falam nugadir minhum ahada wanda Allah ya ce za mu tara su gaba ɗaya ba wani guda ɗaya da za mu bari bayan an tara mutane duka ga mutane ga aljannu ga mutanen kirki ga marasa kirki sun mana kolo lillazi na ashiraku to sai mu ce ma kuma waɗanda suka yi aikin shirka a duniya suka haɗa allah da wani cikin bauta wato a cikin jama'a allah ya kunyata su ya nuna cewa abinda suka yi a duniya ba zai amfane su komai ba a lahira bayan an ta wato fadar wa yau mana shuruhun jami'an don a nuna maka cewa abinda zai same su a wannan rana abin kunya ne domin za a yi musu shi bainar jama'a duk duniya ta haɗu mutum da aljan to a lokacin sai Allah ya ce da waɗannan da suka yi shirka makanakum antum wa shurakaw ku tsaya nan inda kuke ai ilzamu makanakum ku lizimci gurin da kuke kada ku matsa daga inda kuke a ware su daga mutanen kirki a ware waɗanda suka yi shirka a duniya daga mutane daga sauran mutane waɗanda ba su yi shirka ba kamar yadda Allah yake cewa wamta zul yawma ayyuhal mushrik ayyuhal mujrimun ya ku masu manyan laifuka a yau ku ware a ranar ne za a yi tawari wa yau masu taƙomu sa'atu yau ma ya tafarraku ci ranar da alkiyama za ta tsaya a ranar ne ake kasa mutane gida-gida waɗannan mushrikai ne sun yi aikin shirka a rayuwarsu sun bauta ma wasu tare da Allah to su koma ga inda za su tsaya can ba za a bar su ba su shiga sauran jama'a Fa na bainahu sai kuma mu raba su mu raba su da waɗanda suke wato shirkar da su ababen su. waɗanda aka bautawa a nan duniya sun kasu gida uku akwai waɗanda aka bautawa ba tare da sun yi umarni a bauta musu ba daga cikin annabawa kamar annabi isa alaihi salam kamar uzairu wanda yahudawa suke cewa dan allah ne kamar wasu daga cikin salihan bayi da ake bauta musu ake kiran sunansu idan an tafi faduwa ko mutum ya shiga cikin wani bala'i ya kira sunansu ba tare da sun yi umarni a yi haka ba haka nan wasu daga cikin mala'iku da wasu suke bauta musu to wannan kashi na farko kenan Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin wannan kasar wa yau mai yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fa yaqulu a antum adlaltum ibadi haula am hum dallu qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya' walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu zikra wa Kano qauman bura Allah ce ranar da zai tara su da abubuwan da suke bautawa ba Allah ba a tara su a taro mala'iku a taro annabawa a taro salihan bayi waɗanda aka bauta musu ba tare da sun yi umarnin a bauta musu ba Allah ya ce ma waɗannan mala'iku da annabawan da salihai ya ce a antum azlaltum ibadi haula ku ne kuka batar da bayina waɗannan ku kuka ce su bauta muku amhum dallus ko ko dai su suka bace hanya suka kirkiri abin ba ku kuka sa su ba suka dora yi to shine a lokacin Allah ya ce qalu sai su ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka Allah ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya ai bai dace kamar mu a ce mun riki wani majibinci bayan ka ba banda kai ba mu da wani abun bauta walakin ma ta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dhikra sai dai ka da su dadi da su da iyayensu wannan har ta sa suka manta wa'azin da aka yi musu suka manta faɗakarwa suka manta nasiha wa kanu qauman mura suka zama mutane ne halakakku don haka mutanen kirki da aka bautawa da mala'iku sai su wanke kansu su ce Allah ba mu muka sa su ba bacewa suka yi kuma su suka saki hanya wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ika a antum a ha'ula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta na min dunihi bal kanu abudu al-jinna aktharuhum bihim mu'minun Allah ce ranar da zai tara su gaba daya sai ya ce wa mala'iku waɗannan daman ku suke bautawa sai mala'iku su ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ubangiji anta na min dunihim kai ne majibincin ba su ba bal kanu ya'buduna da jinya. aljanu kangararrun aljanu suke bautawa amma ba mu ba aktharuhum bihim muminu yawancin su da aljanu suka yi imani shedanin aljanu ne suka ja su har suka kauce hanya amma ba mu bane annabi isa alaihi salam ranar gobe kiyama Allah zai tsiye shi ya masa irin wannan magana wa in qala Allah ya Isa a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ranar da Allah zai tsare annabi Isa alaihi salam yace yanzu da daman kai ne ka ce wa mutane su bauta maka kai da mahaifiyarka ba Allah ba annabi isa ce subhana, sarki ya tabbata gare ka ma ya kulu li an aqula ma laysa li bihaq ai bai dace in faɗi abin da ba haƙƙi na ba in ce a bauta ma wannan haƙƙin Allah ne ba zai yi ni in faɗi wannan ba in kuntu qultuhu faqad alimta in har na taɓa faɗa musu Allah ai ka sani alamu ma fi nafsi wala alam ma fi nafsi ka san me yake tare tattare da ni ni ba san yake tattare da kai innaka anta allamul ghuyub kai ne ka san abubuwan da suke boye ka fi kowa sanin abin da yake boye shi ma sai ya wanke kansa sai ka so na biyu waɗanda suke abin da ne a daskararrun abubuwa ne kamar duwatsu itatuwa wani sassaƙi da za a bauta ba Allah ba to su ma a ranar gobe kiyama a wannan ranar za su nuna barrantarsu Allah zai ba su firici su ma su yi magana wannan ayar da muke ciki wannan kasan ne take magana a lokacin su ce ma kuntum iyana ta'budu mu ba mu kuke bautawa ba ba mu kuke bautawa ba saboda su ba su san bautar ba ba su san sanda aka yi ba ba su suka yi umarni ba ba da yardar su aka yi ba bal ma ba su da hankali ba sa ji ba sa gani bare har su san an yi musu bauta don haka ya cancanta su ce ba mu kuka bautawa ba kamar yadda mala'iku suka ce ba su aka bautawa ba duk wanda za ka bautawa ba da umarninsa ba kamar ba ka bauta masa ba ko Allah ka bauta masa da abin da ba shi ya ce ka bauta masa da shi ba to ka ba ka bauta wa Allah shi yasa suka ce ma kuntu iyana ta abudu mu ba mu kuke bautawa ba tunda ba mu muka saku ba suka ce Allah ya isa shaida tsakaninmu da mu fa kafa billahi shahida bainana wa bainakum Allah ya isa shaida tsakanin mu da ku in kunna an ibadatu kullu ghafilin mu ba mu ma san kuna bauta mana ba su da ba su da ba hankali tare da su ba sa ji ba sa gani aka bauta musu dan haka ba su ma san an ba to wanda su ne kaso na biyu waɗanda aka bauta ba ba da sanin su ba a ranar gobe kiyama za su nuna barranta su Allah ce wa man adallu mimman yad'u min duni mimman yad'u man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyama wa hum an du'a'ihim ghafil wane ne yake ya kai matuƙa ga bata kamar wanda zai dinga kiran wanda ba ma ya jin shi balle ya ansa masa in zai shekara dubu yana kiransa ba zai ansa ba har al-qiyama ta tashi wahum an du'a'in ghafilu basu ma san suna kiran nasu ba basu ma san suna suna bauta musu ba Allah ya ce wa idza hushira nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin ran da Allah zai tara mutane to a ran nan kuma mutanen nan masu shirka za su san suna da makiya waɗannan da suke bautawa za su juye su zama makiyansu ce ba mu ba mu ba ku bauta mana ba وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين Allah ya ce ai waɗannan da kuke bautawa wa gumakan nan kuna bauta musu da soyayya a tsakankaninku a rayuwarku ta duniya to a ranar gobe ƙiyama, sashin ku zai kafirce sashi za su ce ba mu ba ku duwar watsin da kuka bautawa sassaƙin da kuka bautawa ku tutturan dabino da kuka bautawa ko ruwa ko wani shuri ko wani abin da aka bautawa ba Allah ba a ranar gobe kiyama za ku kafirce wa juna kuma a tashi baran baran yal'anu ba'dukum ba'da sashi kuna tsine wa sashi wannan ayar ta zo yayin da annabi Ibrahim yake magana da mutanensa da suke bauta guba ci to ranar gobe kiyama kan nan Allah zai ba su kurici su ce ba su ba ku su barranta da gare ku kalla sa da bai ibadatu wa na alaihim didda la ce za su kafirce wa bautar da suka yi musu kuma su zama kishiyoyinsu a ranar gobe kiyama sai kashi na uku waɗanda aka bauta musu kuma suka amince da wannan bautar kai su ne ma suka koyarwa da mutane cewa abauta musu su suka kira mutane zuwa ga wannan hanya suka yarda da bautar da aka yi musu to waɗannan su mara na gobe kiyama za a yi baran baran su da mabiyan za a fita ana la'antar juna mabiyan suna cewa an cuce su an zalunce su ittabarra tobe tubi'u min alladhina tabau ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما تبرأوا منكم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار wannan kasan Allah ya ce a ranar gobe kiyama allazina tubi'u waɗanda aka bi aka bauta musu za su ce ma waɗanda suke mabiyansu ba fa mu ba kowa ya kama gabansa kowa ya san ta yi maganar ceto babu ita a nan mun gaya muku za mu cece ku za mu sa ku aljihu za mu to a can fa babu wannan istabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu wa ra'aw al'azaba duk gaba ɗayan su sun ga azaba wa taqatta'at bihim al-asbab alaƙar da ke tsakaninsu da soyayya da muridiya da take tsakaninsu duk ta yanke a rana babu ga maganar muridi da mabiyansu da shugabansa ta tsatta'at bihim al-asba sai waɗanda suka yi biyayya su ce lau an lana karrata kai ina ma abu a koma rayuwar duniya mu ma wallahi mu ce ba mu ba mu ce ba mu ba ku a tawo a tafi a yi tafiyar sunna gaba daya to amma lokaci ya kure lokaci ya ƙuri لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا mu ma mu ce ba mu ba ku kamar yadda a nan lahira kun yi mana kairai a duniya kuma an zo na kuce ce ba ku ba Allah ce kazalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin haka Allah yake nuna musu ayyukansu su zama nadama kansu kuma in sun shiga wuta saboda kasancewa sun mutu suna hada Allah da wani cikin bauta ba za su fita daga cikin Allah maɗaukakin sun ke cewa qalat qulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinn wal insi fi an-nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idha daraku fiha jami'an qalat ukhrahum لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون الله يجي a ranar gobe kiyama zai ce ku da al'ummomin da suka gabace ku cikin aljanu da mutane waɗanda suka mutu suna hada Allah da wani cikin bauta Allah ce duk a tafi ku je ku shiga wuta umarni za a ba su ku shiga wannan shine da'ir wulaƙanci inda ba ka so a ce je ka shiga kuma dole ka je kolo ku je ku shiga Allah maɗaukake sai ce kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha kowace al'umma ta zo kowace tawaga ta zo sai ta tsine wa 'yar uwarta hatta idan dar ku fiha jami'an sai sun gama haɗuwa a ciki gaba ɗaya to shikenan sai a tashi ana tsine wa juna shugabannin da mabiya a cikin wuta kuma sai a tashi ana tsine wa juna qalat ukhrahum li ulahu ta karshen da ta shigo domin an fara kawo gabanin sannan mabiyan suka biyo baya to su mabiyan da suka shigo sai su ce rabbana ya ubangiji ha'ula ya azalluna waɗannan su suka batar da mu ana gaya mana gaskiya ana karanta mana qur'ani ana karanta mana hadisi amma ku suna cewa kan saurara mu daina saurara wa qalu la tasma'u li hadha alquran wal fihi la'allakum taghlibu gaya mana ake kan mu tsaya mu saurara in ma ana yi mu ta yi mu kakaci wataƙila in muka yi haka ma ci nasara to sai su ce rabbana haula ya azalluna waɗannan su suka ɓatar da mu fa'atihim azaban azaban da'ifan minan nar ya Allah azaban da zaka yi mana su ka ka musu Allah ya ce walakin kullin da dukkan ku sai na ninka musu me yasa kuka bi su ba akwai masu karantarwa ba ba akwai masu wa'azi ba ba akwai masu fadakarwa ba ba akwai masu nasiha ba amma kuka nace sai kun tafi tare da su don haka kowa sai an ninka masa sani ne ba ku yi ba sai na farkon su ne shugabannin sai su ce wa mabiyan fa malakum alaina min fadli ai ba ku da wani fifiko akan mu da ku duk ɗaya ne inna kullun fiha inna allaha qad hakama bayna al-ibad da mu da ku duk yanzu ga mu a ciki Allah ya riga ya gama yake hukunci kuma babu maganar kuma yanzu kuna da wata falala akan mu ba ku da falala mu ba babu da falala duk mun zama ɗaya Allah ce fa zuqul azab bima kuntum taksibun ku dandana azaba saboda abinda kuka kasance kuna tsoruta kuna aikatawa وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا sun shiga cikin wuta su ce ya ubangiji shugabanninmu da manyanmu muka bi su suka batar da mu hanya ya ubangiji ka musu azaba ka yi musu la'ana la'ana mai girma to shine Allah zai ba su waccan ansa bi kullum da kowa za a ninka masa ba dai kun mutu kuna shirka ba to sakamakon iri ɗaya ne to suka ce wa shuraka shuraka'u ma kuntum iyana ta mu ba ku ba mu kuke bauta? malamai suna magana akan shin ana yin ƙarya a lahira a lahira zai yi a yi ƙarya jumhurin malamai sun ce ana yin ƙarya a lahira maƙaryata a can ma za su yi ƙarya ba za su daina ba halin su ne ba za su daina ba Allah ce wai muna shuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum taz'umun thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Allah maɗaukakin sarki ya ce ranar da za mu tattara su gaba ɗaya sai mu ce ma waɗanda suka mutu suna shirka aina shuraka uku allazina kuntum tazumuna ina abokan tarayyar da kuke riyawa cewa in an zo nan za su fitar da ku ina suke Allah ce sun balam takun fitnatuhum ba wata fitina da za su nuna a ranar face su ce wallahi rabbina ma kunna mushriki wallahi Allah mun rantsi wallahi mu ba mushrikai bane su yi rantsuwa ba sa shirka Allah ce unzur kaifa kadhabu ala anfusihim duba fa yadda suke wa kansu ƙarya sun san ƙarya suke yi wa zalla anhum ma kanu yaftun abinda suke tsuruta suke faɗa na ƙarya na ƙage yau sun neme shi sun rasa abubuwan da ake gaya musu za su samu na gara basa in sun bi wani ba Allah ba yau gashi an zo sun nemi wannan abin sun rasa shine wa zalla anhum ma kanu yaftar walau tara idh waqifu ala an-nar fa qalu ya laitana nurad wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin bal bada lahum ma kanu yakuna min qabl wa law ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahu lakadhibun Allah ci ranar da za a tsayar da su akan wuta su ga ga wuta karara wacce da suke karyatawa ce halaita na nuran ce ina ma a dawo da mu duniya wala nukazziba bi ayati rabbina ba za mu karyata ayoyin da ake karanta mana ba ba za mu karyata hadisan zan Allah sallallahu alaihi wasallam wa nakuna min almu'minin kuma mu zama cikin mu'minai masu da'a masu biyayya Allah ce bal badalahum ma kanu kuna min qabl abinda da suke koyewa na cewa su ba shirka suke yi ba a ran nan ya bayyana karara gare su walau ruddu da za a dawo da su duniya la'adu limanu huwa sai sun koma sun ci gaba da abin da suke Allah ce wa innahu lakadibun ƙarya suke ka gani ashe za su yi ƙarya a lahira ba yau bai ba ba'athuhum Allahu jami'an Fa fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay ala innahum humul Na da ranar da zai tashe su ranar gobe kiyama a tashe su ga su gaban Allah amma sai su ta yin manya-manyan rantsuwa ga Allah yadda suke muku rantsuwa a nan a can ma haka za su yi ta yi wa Allah rantsuwa su zaci cewa wannan rantsuwar za ta kai su gaci za su kubuta Allah ce ala inna hukumul kadibun lalle a wannan rana su ne a lalle waɗannan su ne makaryata wanda suka isa makaryata Allah makarya za su yi masa a ranar gobe kiyama makarya za su yi saboda haka akwai masu zaman da za su yi ƙarya a ranar gobe kiyama waɗanda suka mutu suna kan wani abu na bogi wanda suke zaton cewa addini ne ƙarshe kuma Allah ya tashe su su ga cewa ba addini ba ne to a lokacin za su yi ta ran rantsarantsi na ƙarya irin wanda suka saba yi to shine imamu ahmad ya fitar da wani hadisi a cikin musnadinsa daga jabir ɗan abdullah النبي صلى الله عليه وسلم يجي نحن يوم القيامة على قوم فوق الناس فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقولون ما تنتظرون فيقول ما تنتظرون فيقولون ننظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليه فيتجلى لهم ويضحك فيتبعونه imamu ahmad ya rawaito hadisi daga jabir dan abdullahi allah ya kara masa yarda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar gobe kiyama mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama al'umma ta muminai waɗanda suka mutu akan tauhidi za a ware su a sa su can kan wani tudu suna hango mutane daga ƙasa da Allah ce da mu. ko a mushrikai a ce makanakum antum wa shuraka'ukum ko wamtazul yawma ayyuhal mujrimu to aka ware waɗanda suka mutu suna shirka sauran waɗanda suka mutu akan imani Allah zai ɗora su akan wani tudu shikenan kowace al'umma sai a kirawo ta tare da gunkinta da take bautawa kowace al'umma a ce a kirawo ta sai a kirawo gunkin da ta bautawa kowane gurin da wanda suka bauta ba Allah shi yasa ce wa ma kana ta'abu da abinda suke suke bautawa yayi jagora al-awwala fal awwala tun daga kan mutanen annabi nuhu har zuwa ƙarshe kowace al'umma sai ta zuwa da abinda ta bautawa yana mata jagora yau mana da kulla unasin bi imanin da Allah kowa za a taho da shi da mai masa jagora annabi ya ce sun mayati na rabbuna ba da zalika mun kuma muminai dandazon muminai sai ubangijin ya zo mana sai ya ce da mu matan taziru me kuke jira fa ya kuluna nan taziru rabbana muna jiran ubangijin mu tunda kowa an ce ya je yabi wanda yake bautawa mu Allah muka bautawa saboda haka muna jira shi ya zo ya mana jagora mun kadaita Allah a rayuwar mu ba mu yi shirka fa ya ana rabbukum shi ainihin ne ubangiji sun saba da tauhidi sai suka ce sai mun gani ba za mu yi imani mu je ko ba kai ɗin bane kuma mu shi <laughs> mu shiga wani hali ci sai mun gani sai ya tajalla lahum rabb to a lokacin ubangijinsa zai fito musu a zatinsa na ubangiji ya haku yana musu dariya fa yattabi'unahu sai su bi shi wato har a lahira sai sun yi kafa kafa da ta tauhidin ba za su bi kauya kai karo ɗaya ba kawai da ya ce ni ne ubangijin ku shi kenan su bi shi sai sai mun gani to haka ne yake a ko'ina ba zai yarda da dukkan wani abin da zai taɓa tauhidinsa ba domin tauhidin nan nasa shine kadar tsira na gobe kiyama matukar ya yi wasa wannan tauhidin nashi ya samu ya samu to wallahi ko me yayi a duniya zai tashi a tutar babu wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura duk abin da zai gina a nan rayuwarsa matukar tauhidin sa bai miƙe ba to wallahi zai tashi a tutar babu ayyukan da yayi yana ganin su kamar ruwan wasu da su nan sai kawai su ga Allah Allah ya daidaita sun zama kura sun bi iska to ashe babu abin da ya kai tauhidi a gurin mumin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'az ibn jabal da ya tura shi yaman yace falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuhidullah farkon abin da zaka yi musu wa'azi a kansa shine su kadaita Allah idan tauhidi ya kubuta ko menene wa ya je wa Allah da shi Allah bai iya gafarta masa shi yasa ba a kange rahamar Allah daga bawansa ko menene mutum yake yi matukar yana da tauhidi to ba a cewa mutumin nan kawai sai ya shiga wuta ba a faɗar haka yasa aqidar ahlus sunna ba sa yanke ma wani muayyani a dubu wani a ce wani dan wuta ne in ba Allah ne ya dube shi ce dan wuta sai dai a faɗi sifa a ce mai aiki iri kaza mai aiki iri kaza wanda ya je wa Allah yana aiki irin wannan Allah ya ce kuma wanda ya je min yana irin wannan zai shiga wutar to shikenan kai ma ban abin da Allah ya faɗa ka mai amma ka duba wani ka kira sunan shi ka ce bala sai ya shiga wuta saboda yana kaza yana kaza kaza da wasu ayyuka to wannan ta'alli ne ga Allah ta'alli ne ga ubangiji wani mai ibada yana wucewa ta gaban wani mai sabo kullum ya shiga kai ba za ka daina saban nan ba gobe sai ya zo ya same shi yana ciki jibi ya same shi yana ciki karshe dai sai ya rantse ya ce wallahi la yaghfiru Allahu li fulan wallahi Allah ba zai gafarta mu wani ba ya kira sunan shi Allah sab'i من yace man zal ladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu li fulan wa وأحبطت عمله wane ne yake rantsuwa game da ni cewa ba zan gafarta ba wani to na gafarta masa kai na rushe na kare shi yana game da ibada ne in dai tauhidi yana nan to ana yi wa mutum tsammani duk da cewa Allah na iya kama shi akan abin da ya na laifuffuka ya wanke shi a wutar jahannama gwargwadon laifinsa sannan ya kai shi aljanna in kuma ya ga dama sai ya ce tafi na yafe maka wannan duk yana ga hannun ubangiji inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta ayi shirka da shi amma abinda bai kai shirka ba yana gafarta shi ga wanda ya so Allah ya ce hunalika tablu kullu nafsin ma aslamat anan ne kowace rai za ta ga abin da ta aikata abin da ta gabatar na alkhairi ko na shar wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda ya aiki daidai kwayar komayya na alkhairi a ranar zai gan shi wanda ya daidai kwayar komayya na sharri a ranar zai gan shi Allah tsare mu hunalika tablu a wata tsira'ar tatlu kullu nafsin ma aslafat za ta karanta abinda ta aikata Allah ya bashi littafinsa a hannunsa ce ya karanta abinda iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba gashi nan karanta abinda ka aikata da kanka kai wa kanka hisabi wannan rana ce da Allah ya sifanta ta da ranar tona asiri yawma tubla sarair ranar da Allah yake tona asiri yunabba al-insanu bima qaddama wa akhar yunabba al-insan yawma idhin bima qaddama wa akhar a ran nan ne za a gaya wa dan adam abin da ya gabatar na ayyukansa da abin da ya jinkirta abin da ya daga farko da abin da ya daga ƙarshe kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a ranar gobe kiyama za a yi shela a ce li tatba kullu ummatin ma kana tamu kowace al'umma ta bi abin da take bautawa fa yatba man kana ya'budu ash-shamsa man kana ya'budu ash-shamsa ash-shamsa wa yatba man kana ya'budu al-qamara al-qamara mai bautawa rana sai ya bi rana mai bautawa wata ya bi wata wa yatba man kana abudu at-tawagit at-tawagit mai bauta ma wasu waɗanda suka ce a bauta musu ba Allah ba shi ma sai ya bi su la ce wa ruddu ila Allah maulahum al-haqq a mayar da su zuwa ga Allah wanda shi ne majibincinsu na gaskiya al'amari gaba ɗaya a ranar zai koma ga Allah shi zai yi hukunci na adalci ya rarrabe tsakanin ɗan aljanna a kai shi aljanna ɗan wuta a kai shi wuta Allah tsare mu wa dhalla an ma kanu yaftaru su kuma waɗanda suka mutu suna haɗa Allah da wani a ranar nan abinda suke ƙaga, suke fada suke ƙirƙira a ranar nan kuma za su neme shi su rasa Allah ya sauki Allah ya ce qul man yarzuqukum qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayy ومن يخرج الحي من الميت الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول sama'i wal ard ka ce wane ne yake ba ku arziki yake azurta ku daga sama da kuma ƙasa an amman yamliku sam'a wal absara waye ya mallaki ji da gannai wa man yukhriju al hayya min al mayyit wane ne yake fitar da mai rai daga matacce wa yukhriju al mayyita min al hayy yake fitar da matacce daga mai rai wa man yudabbiru al amra waye yake gudanar da al'amura na duniya gaba daya fa sayaquluna Allah to za su ce Allah ne faƙul to ka gaya musu afala tattaquna yanzu ashe ba za ku sanya shamaki tsakaninku da azabar Allah ba ba za ku tsoron Allah ba fadhalikum Allahu rabbukum alhaq to ai wannan shine ubangijinku shine Allah ubangijinku na gaskiya fa ma za ba'da alhaqi menene bayan gaskiya illa dalal sai bata fa anna tusrafuna ina ake karkatar da ku ina ake karkatar da akalar ku kazalika haqqat kalimatu rabbika haka nan kalma ta ubangijinka ta riga ta cancanta alal ladina fasaqu ga waɗanda suka kangare annahum la yu'minuna cewa ba za su yi imani ba Allah ya dawo magana akan waɗannan masu ba hada Allah da wani sai Allah maɗaukakin sarki ya fara gaya musu hujjoji ta hanyar yi musu ilzami da wani abu da suka yi imani da shi suka yadda da shi shi ne tafidin rububiyya sun yadda ayyukan Allah ayyukan ne suna jingina wa Allah ayyukansa gaba daya to dan menene tunda sun yadda Allah shi yake yin waɗannan ayyuka ba za su yadda shi kadai ya cancanta abota masa ba Allah ce qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard waye yake ba ku arziki daga sama ya saukar muku da ruwa daga sama ya fito muku da rana da za ku ga haskenta ku amfana daga sama ya kawo muku wata wanda shi ma zai haskaka muku duniya za ku amfana da haskensa wane ne yake muku wannan waye yake fitar muku da arziki daga ƙasa ya fitar muku da 'ya'yan itatuwa ya fitar muku da bishiyoyi ya fitar muku da ruwa waye yake muku wannan Allah ce falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم dan adam ya dubi abincin da yake ci bana ko a cikin abincinsa da yake ci ba zai samu gudar aya da take nuna masa wahdaniyatin lahi fi uluhiyatihi ba ba zai iya gane cewa Allah shi kadai ya kamata a tsarkake a ɗayanta da bauta ba ya dubi abincin da yake ci mana mu fa ne muka sauko da ruwan daga sama ma maku ya zuba a ƙasa sannan mu ne muka tsaga ƙasar ta fitar da ƙwaya da zai ci ta fitar da ‘ya'yan itatuwan da zai ci fa an batna fiha muka fitar da ƙwaya daga cikinta wa inaban muka fitar da inabi wa qadban muka fitar da ciyayi wa zaitunan wa nakhla muka fitar da ainihin itacen zaituni da na dabino wa hada'iqa gulba da lambuna waɗanda suke lub-lub da ganyayyaki wa fakihatan da kayan marmari wa abba da wurin kiwon dabbobi duk mun yi haka ne mata allakum dan ku ji daɗi ku ji daɗi wali al'amikum ku da dabbobinku wannan kawai bai isa ya sa ku gane cewa Allah maɗaukakin sarki shi kadai ya kamata ku ɗaya da bauta ba amman amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal la jufi utuwin wannan da yake ba ku arziki shine Allah yau da zai rike arzikinsa akwai mai kawo akwai mai baku ruwan sama in Allah ya rike sai dai ai ta yawo ana ta addu'a dole dai gurin shi za a koma in ruwan saman ya sauka ko da shuka ta fito yana iya aiko da kwari da wata annoba ta cinye amfanin gonar akwai wanda zai iya hana ba shi ba Allah shi yake muku in ya rike arzikin ba mai baku amma duk da haka sai suka nutsa cikin girman kansu da tashe-tashen hankali sannan Allah ya ce amman yamliku sam'a wal absar wane ne ya mallaki ji ya mallaki gani wa ya baku ji da gani ni'imomi guda biyu da kuke sarrafa su a rayuwa kuke amfana da su a rayuwa ɗaya daga cikin ni'imomin nan biyu kuka rasa su babu wanda zai iya baku su duk duniya kuka rasa ji ko kuka rasa gani qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون Allah ce da ku bani labari da a ce Allah zai cire jin jinku da kuke ko ya cire ganin ya rufe zukatan man ilahu ghairullah yatiku bi akwai wani Allah ba Allah ba da zai baku akwai wani abu da kuke bautawa dodo ko shehi ko wani abu da zai baku wannan babu to ka duba yadda Allah ya ce ka duba yadda muke bayanin ayoyi daki daki suke sarrafa ayoyi a kawo wannan hujja a kawo waccan hujja a kawo wannan hujja ba hujja kala ɗaya ba hujjoji daban Allah yake sarrafawa amma kuma duk da haka ana jan akalansu a yi wani guri da su Allah ya sauki Allah ce wa man yukhrij al hayy min al-mayyit wa yake fitar da rai mai rai daga matacce ya fitar da kwai daga kaza ko kaza daga cikin kwai ne eh, ko ya fitar da mutumin da yake salihi daga mutumin da yake fajin ko mutumin da yake mumini daga wanda yake kafin ko ya fitar da tsirrai daga kwaya wacce ta riga ta bushe a zuba ta a ƙasa kuma sai ta fitar da tsirrai ko ƙasar da ta bushe ruwa ya sauka nan da nan kuma sai ta zama ni'ima waye yake yin wannan wa yukhrijul mayyita min al ya fitar da matacce daga mai rai ya fitar da kafiri daga mumini mutum mumini amma kaga ɗansa kuma ya shiga wata hanya daban Allah ya sauke ce wa bani yudabbiru al'amra wane ne kuma yake tsatsara al'amura yake juya duniyar gaba daya ya fito da rana ya kai iya abin ya fito da rana ya kai ta mafadarta ya fito da wata ya gudanar da iska ya saukar da ruwa ya gudanar da ruwa a ban ƙasa ya fitar da tsirrai wane ne yake tafiyar da wannan ya raya wanda ya so ya karbi ran wanda ya so ya bada lafiya ya azurta wanda ya so ya kwace arzikinsa daga wanda ya so wane ne duk yake wannan ya sa muku karfi ya sa muku rauni ya sa muku bacci ku farka ku shiga kasuwa ku gudanar da al'amuran ku wane ne duk yake muku wannan Allah ne yake tsantsara al'amura yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasa kowa ya roƙon Allah yake kuma Allah yana ba kowa abin da ya roƙa la tughallidhu kasratul masail yawan roƙo bai sa ubangiji ya kuskure ka roƙe shi da ya baka wani abu daban wancan ya roƙe shi da wancan ya roƙe shi dukiya wancan lafiya wannan sarauta wannan kowa za a bashi abin da ya roƙa ne yawan roƙon bai sa ya rikirkice ya ɗauki buƙatar wani ya danƙa wani ya ɗau ta wani ya ba wani wala ya tabarrabu bi ilha'il mulhid yawan naci bai sa shi ya kosa yi ta naci yi ta naci haka ma ake so so ma ake kai naci in ba Allah ba wa yake wannan dan adam in kana yawan naci ai za ku bata Ka yi sau ɗaya ka kai malam kafe raki kafe naci to shi Allah nacin yake so bid biddu'a haka manzo Allah ya ce ku rika naci wajen addu'a Allah baya san mutumin da zai ce ya ubangiji na roƙe ka kaki ansawa wannan babban laifi ne ce Allah na roƙa na roƙa dan akwai wanda suke cewa mu mu har mun gaji da addu'a ba mun yi mun yi mun yi amma shiru kake ji kamar an yi su an shuka dusa <laughs> to kaga Allah baya san wannan wannan addu'ar da kake ita kanta ibada ce na'am ba ta tashi a tutar babu in wani abu ka nema ko da baka samu ba wannan addu'ar a sikelin ka take zuba na lada ranar gobe kiyama za ka ga alamunta ashe ka ga ba a tutar babu ake tashi ba shi yasa sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna ce wajen addu'a kuna ce wajen addu'a Allah baya son bawan da idan yayi addu'a ba an ba su ce ya ubangiji fadda autuka falam tastajib ya ubangiji ni fa na roƙa na roƙa shiru baka ansa ba Allah baya son wannan to Allah shi yake gudanar da al'amura wannan ita ce aqida da har har mushrikan farko waɗanda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gyara musu tauhidi su ma sun yarda da wannan domin gashi wa man yudabbiru al-amra fa sayquluna Allah Allah shi yake gudanar da al'amura ba wani wanda Allah ya ɗauki abun ya danka a hannunsa to amma daga daga baya kuma sai aka samu aƙida da ta shigo cikin musulmi cewa wai akwai waliyai da ake danka musu tasarrufi a duniya su suke gudanar da duniya din a kowane zamani dole a samu gausi gausi din nan shine komai Allah yake yake yake danka masa wani bature wanda ya rubutu akan tarihin Kano John Padden da ya zo fassara gausi ya rasa dan ya karanta ya gama anar gausi tun ya rasa to wace kalma zai bashi a turanci sai ce deputy of god <laughs> kasan shi deputy ai shine zai rike abu babu babu ba saboda shi dai ya ga an ce shi yake komai shi ne deputy to a ce akwai waɗanda za su sarrafa duniya ba Allah ba a ce kowane zamani dole a samu gausi a cikin jawahir bayani insa na biyu shafi na 700 na shafi na 76 zuwa 77 an tambaye shi game da game da maganar da ake jinginawa Sheikh Qadir Jilani, Allah ya ji kansa da rahamarsa ɗaya ne daga cikin waliyan Allah ana jingina masa wata kalmar da ba shi ya faɗa ba shi Sheikh Abdul Qadir wai yana cewa wa amri bi amrillahi in qultu kun yakun cewa al'amari na da al'amarin Allah in na ce kun yakun ba Allah ne aka ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to sai ake jingina ba shewa abdul qadir wai ya faɗi wannan shewa abdul qadir bai faɗi wannan ba don mutumin kirki wanda duk ya karanta tarihinsa zai gane mutumin kirki ne sai aka tambaye shi cewa to yaya wannan magana take don ta girma sai yake cewa inna eh, sai yake cewa anna Allah mallakahum al-khilafata al-uzma Allah ya ba su halifanci babban halifancin na gaba daya wastakhlafahum ala mamlakatihi ya ɗora su halifofi a kan masarautarsa tafwidan amman ya ba su wakilci na gaba ɗaya an yaf'alu fil mamlakati kulla ma yuridu a masarautarsa su yi abin da suka ga dama wa yumallikuhum Allahu kalimatat takwin Allah ya ba su kalmar takwin kalmar kundin din nan fa yakun mata qalu li kana min ce da sun cewa abu kun abin nan nan take sai ya sai ya wakana fala yasta'si alaihim shay'un fil wujud ba abin da za su so su yi a nan duniya ya gagare su a cikin tabaqat tabaqat al-awliya na ibnu dayfalla ya kawo sunan wani mutumin masar ana ce da shi awuza ibnu umar shakkar cikin waliyan da aka zana a cikin littafin yake cewa wa qad a'tahu Allahu darajata al kawniyah wa hiya lughatu takwini lughatu kun fayakun ana fadar irin karamomin sa aka ce Allah ya bashi yare na kun fayakun shi ma zai ce kun fayakun to shi yasa zamu ga a cikin ar-rihlatul kunafuriya wanda suke karatu sun santa a ciki shi mai wannan yana cewa qad hassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila lakin lakinnani ittakhadtuhu wakilan ta'adduban fakhtarani qalilan yake cewa Allah ya keɓe shi da wani ilimi na musamman shine abinda muka yi magana a abin abinda ake kira a tauhidul khas tauhidi na musamman sannan wata sirifi Allah ya bada sarrafa duniya in qultu kun ya kun a ƙasar na ake karanta wannan wani ya fito ya ce in ya ce kun fa ya kun kuma a yadda wani ya ce kun wai shi Allah ya ce ya ba shi wannan in qultu kun ya kun bila ya ce ba ma ba ba tare da bata lokaci ba ba bata lokaci to suna cewa kamar yadda sha'ar abdulwahab sha'arani ya yi kaito daga malaminsa cewa wannan matsayin ko ana dan adam na samun shi yace kwarai manya suna samun shi yace to yaya aiki da shi ya kamata ko a bar aiki da shi ma'ana su yi ta cewa abubuwa kun kun kun ko ku a'a yace eh su mayar da al'amarin su wakilta Allah ya ci gaba da aikin kaji su za su wakilta Allah ta'adduban su yi ladabi ga Allah saboda Allah ya ce Allah ta takhizu min duni wakila Ka ku riki wani wakili ba ni ba to sai su bar Allah shine wakilin su fa ya tasarrafu bidhalika lahum ta'adduban to shine shi ma anan yake cewa lakin littakhasuhu wakila ya bai da Allah shine wakilin ya bar masa ba dan haka ba da komai zai ce kun sai ya wakala to kaga wannan ba ba ba ba ba magana bace mai kyau ba magana bace ta musulmi idan har waɗanda Allah ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam in an tambaye su wa man yudabbiru al-amra fa sayquluna Allah a ce kuma wani ya ce a akwai wanda yake juyar da da da da duniyar a ce akwai wanda yake juyar da duniyar ba a fi ba a fi sati abin nan ba a fi yan satuttuka ba wani abokina da muka yi karatu da su yana da irin wannan aqidun na juma ban gan shi ba mun yi karatu tun a sakandare gidansu gidan gidan gidan manyan shehilai ne na jima ban gan shi ba wajen shekara ashirin sai kawai na ji ya bugo waya na ce ya ce ya faɗi sunan shi sai na gane na ce ashe kana nan duniyar ya ce ina nan ya ce ko da yake an ce ku kuke rike da mu ko kuke rike da duniyar ya ce ai kwarai kuwa na ce to ku sake mu bare <laughs> sake mu bare idan ku ne ku sake mu bare ba masu ba masu ya ce ai su su su su su ya ba sa haka na ce ba na su ce wani ko yan duniya ce ko yan duniya ne ce mu ma in banda tsoron Allah ai ta hanyar ta ku za mu koma dan za a fi samu muna tsoron lahira ne wallahi sai ce da ni wace lahira na ce wace lahira na ce a ah, baka yadda da lahira ba na kira sunansa na ce baka yadda da lahira ba ya ce wannan ko kuka rubuta ta a takarda kuke rudan mutane amma akwai wata lahira ai dan matsawa ne ka dan matsa can ne ka dan matsa can ba Allah ya ce ba ya ce ba lahira ta ce to in kun ci gaba da rike wa Allah ya ba masu to irin wannan haka ya taso tun yana karami ana gaya masa ya zo ya samu da tattafan a ɗakin babansa ya karanta ya yadda har gashi ya girma ya yi karatu don ya yi karatu tare muka shiga makaranta kuma ya je jami'a Nijar ya yi karatu amma har yanzu yana kan wannan kuma ya yarda da wannan to kaga idan ba a tashi tsaye ba ya za a yi da musulmi ta gyaru shi yasa har kullum mu faɗakarwa mu shine a gyara a gyara tauhidi domin tauhidi in ya gyaru komai ma zai gyaru duk bala'an ma da suke saukarwa musulmi a rashin tauhidin ne in muka gyara alakar mu da ubangiji sai Allah madaukakin sarki ya bude mana kofofin rahamarsa ta ko ina mu samu nudufi abokan gaba da suka sako mu gaba suke taka mu ai sun mun sake layi ne ran da mu koma kan hanya Allah zai bayar mana da izzan mu kwace ba wa mutanen farko wadda ya bawa musulmin farko za ta dawo mu ci gaba da rayuwa a ta amma matukar ba mu gyaru ba ba za mu zama komai ba Allah na cewa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin kada ku yi rauni kada ku yi bakin ciki ko ne za ku zama a sama amma da sharadi in kuntum mu'mini in kun zama mu'minai mu'minai na gaskiya waɗanda suke riƙe Allah su saki kowaye su riƙe Allah to za ku gani ku za ku samu ɗaukaka Allah ce qul fa ka gaya muku afala tattaquna yanzu ba za ku ji ba za ku ji tsoron Allah ba kun san Allah shi yake waɗannan ayyukan amma duk da haka kuma ku dinga ɗaukan sa kuna ba wani wanda yake yin waɗannan ayyukan tunda kun yadda shi yake yi ku bauta masa shi kadai mana fadhalikum fadhalikum Allahu rabbukum alhaq wannan shine Allah ubangijinku na gaskiya ne na gaskiya fa ma za ba da alhaqqa illa dhalal menene bayan gaskiya ai sai bata daga gaskiya sai bata abun bai zama gaskiya ba to ƙarya ne in in ma dai ya zama gaskiya in ma dai kuma ya zama ƙarya fa anna tusrafuna ina ake karkatar da hankulan Allah ce kazalika haqqat kalimatu rabbika haka nan kalmar ubangijinka ta cancanta alal ladina fasaqu akan waɗanda suka kangare suka bar hanyar Allah kalmar sa ta cancanta annahum la yu'minu cewa ba za su yi imani ba kamar yadda waɗannan mushrikai suka kafirce suka kuma doge akan shirka su da bauta ma wani Allah ba Allah ba tare da cewa sun yarda Allah shine mahalicci shine mai bada arziki shine mai juyar da al'amura shi yake gudanar da al'amura shi kadai ya aiko manzansa da tauhidi amma suka kangare to haka nan kalmar azaba ta tabbata akan dukkan waɗanda suke sun samu kansu a cikin wuta qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi ala kafiri suka ce eh kalmar azaba ta riga ta cancanta akan waɗanda suke kafirai Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in